يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وانا شيني ترك من تاريخ ثلاثين ترى كبيتر قلوب المرام لمتي كباتر كتاب الامام احمد بن علي بن حجر الاصطلاني رحمه الله muna cikin kitabun buyu yau za mu shiga sabon babi wato a ƙarƙashin bayani akan cinikayya a sunar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu riba wato babin nan yana magana akan hukuncin riba za mu karanta hadisi na ɗaya da na biyu a wannan babin insha Allah kuma waɗannan hadisai guda biyu ibn hajar ya fara gabatar da su a littafin saboda ya bayyana mana hatsarin riba wato riba tana da hatsari Allah ka kare mu domin haka kafin ya yi magana akan hukunce-hukuncen da suke riba suke shafansu sai ya fara kawo hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suke tabbatar mana riba tana da haɗin da da farko mai ake nufi da riba ibn al-azir wanda ya rasu a shekara ta rahimahullah littafin sa nihayat fi garib al-hadith wal athar a juz'i na biyu shafin dari da tisin da biyu yace wal aslu fihi az asali riba da larabci ma'ananta ƙari wannan ita ce ma'anar riba asali a kalmar harshen larabci haka akan ce rabal malu ya rabuwa rabuwan da warta fa'a, إذا زاد وارتفع لما هذا أصلي كلمة ربا معننت قاري وهكذا ما الشريعة wato larabawa sun san kalma ta riba tun a zamanin jahiliya ma'anarsa ita ce ƙayar a lokacin da allah ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya taho da shari'a riba ta tabbata akan wannan fasara har yau الزيادة على أخذ المال من غير أخذ تبايع shine ta wajen cinikayya a samu ƙarin wani kuɗi ba tare da an jaddada kulla wani ciniki ba ciniki guda ya rika samun ƙari wato na riba wannan shi ake nufi da riba amma idan da za a canza wani cinikin to wannan ba a kiransa riba saboda haka yasa shi ita riba yana cewa da ku ahkamu kathira bil fiqh yana da hukunce hukunce masu yawa a karkashin wato ilimin fiqh don haka in ka lura wato da larabci ma'anan riba shine kari haka nan ma shari'a ta tabbatar da wannan ma'ana din kusan duka littafan da suke fassara kalmar larabci haka nan suke bayyana in ka dubi lisanul arab mujallad na goma sha uku shafin ɗari uku da bakwai kuma inda za ka taho ƙur'ani littafin alƙur'ani za ka tarar da wannan ma'anar da ita ce wato ita ce fassarar kalma ta riba me ake nufi da riba asali ma'anar riba ƙari a samu ƙari a kan shi ne riba misali a nan aya ta talatin da tara ta suratul rum wa ma ataitum min riban liyarbuwa fi amwalin nan liyarbuwa me ake nufi da liyar liyarbuwa liyaqida kaga har yanzu dai ma'anan asalin ma'anan riba da larabawa suka sani haka na alkur'ani ya tabbatar da shi wa ma kai min riban Allah madaukake ce riba da kuke bayarwa liyarbu wa fi amwalin nasi saboda dukiyar ku ta ƙaru? wato a cikin dukiyar mutane falayar yarbu inda Allah a wajen Allah baya karuwa fala yazidu inda Allah wa ma ataytum min zakatin turiduna wajha allahi zakka da kuke bayarwa idan kun ba da ita da kyakkyawar manufa kuna da manufar ku dace da fuskar Allah a ranar kiyama fa ulai ka humul mudhifun wannan wato zakar ita ce ake ninninkawa don haka in ka ba da sadaka kana samun kai ka ba da zakka kana samun kai amma in ba da riba baya karuwa don haka kalmar liyar huwa ya tabbatar da asalin ma'anar riba a harshen larabci tun a zamanin jahiliya musamman kuma suratul bakara aya ta 276 nan ma Allah maɗaukaki ya tabbatar da ma'anar riba da larabawa suka tare Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yamhaqullahu riba Allah yana shafe albarkar riba wa yurbi sadaqat wa yurbi kaga yazidu sadaqat wato Allah yana ƙara sadakoki wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim a tafsirin al-Imam al-Qurtubi al-Jami' li ahkam al-Qur'an al-Imam al-Qurtubi yana fassara aya ta 175 ta suratul Baqara inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatafaqqahu shaytanu min al-mas al-Imam al-Qurtubi yake galibuhu ma kanat al-arabu galibi idan ana magana akan riba a cikin alqur'ani to ana magana ne akan riban da larabawa suke yi tuntuni kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam eh, magana in ka dubi alqur'ani idan alqur'ani yana magana akan riba to asali riban da alkur'ani yake magana kai galibi ka samu akan riban jahiliya dan tun a jahiliya larabawa sun san abin da ake nufi da riba yaya riban su take alimamu imamu al ce min kauli halin garin mutum ne ya karbi rancen kuɗi wajen wani lokaci lokacin biyan bashi yayi sai ya ce ma mutum a takobi am turbi a takobi am turbi shin za ka biya bashin nan tunda lokacin biya ya yi ko kuma za ka ƙara kuɗi a ƙara masa lokaci shi da turbi za ka yi ƙari fakanar gari mu ya fi fi adadin nari saboda ka shi wanda ake bin sa bashi sai wato ya zamanto an masa ƙari akan ainihin dukiyar da zai biya saboda an ƙara masa adadi wa yasiru talibu alai wa hada kulluhu muharramun al-imam ya ce wannan rance wato rancen kuɗi da za a bayar a dora riba a ƙara maka lokacin biya a ƙara ma kuɗi yace kulluhu muharramun gaba ɗaya haramtacce ne bittifaqil ummati baki ɗaya al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam wato malaman sunna kaf babu wani malamin da yake irin wannan bashi din halal haramun wanda tun a jahiliya larabawa suna yi to haka ma ibn taymiya a littafin majmu'u fatawa a mujallal 29 shafin 418 shi ma yayi magana akan asalin tarihin riba yace wa in kana aqdu riba fil jahiliyyati asali yanda riba take a zamanin jahiliyya أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل wannan yana bin wancan bashi bashin nan an masa ajal an sa lokacin da zai biya fa'iza hallal ajalu idan lokacin biyan bashi ya yi kafin ma mutumin ya biya wanda ke biyan bashin zai tambaye shi a tabbabi amturbi shin za ka biya bashin ko za ka yi ƙari sai a ƙara maka lokaci kaga yadda liman kurtubi ya faɗa haka ibn taymiya ya faɗa yace fa in wafabu idan yace a'a ga ga kuɗinka ta shi kenan wa illa amma idan yana so a ƙara mar lokaci za da hasa fil ajali mai bin bashi zai ƙara lokacin biya wa za da hasa fil mali wanda ake bin sa bashi kuma sai ƙara dukiyar da zai biya saboda an ƙara mai lokaci bai ta ba a sai dukiyar ta yi ta ƙaruwa ta yi sanin kuwa shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya siffanta shi da abu'afan mudha'afa saboda idan wannan ajali na biyu shi ma ya yi lokacin biya ya yi sai wanda ke jin bashi ce a za ka biya ko a daga ƙarawa da ce a ƙara za ka ce to wannan karo kuma za a ninka ba ku sai a ninka har a wayi gari ƙarin da ake ya fi asalin ma bashin da aka karɓa yawa shi ne yasa yake kai ta ba abu mal wal aslu wahid alhali asalin rancen yana nan guda ɗaya amma ribar sai kai ta karu sai ce wa hazar riba wannan riba ɗin wannan riba ɗin da kake gani wato haramun da ijma'in musulmi haramun ne dukkan musulmi sun yadda da haka eh, don haka wato babu wani malami a tarihin musulunci da yake irin wannan abin halal haramun ibn qudama a tabi al-mughni mujallad na 25 ya ce wal abdu fi tahrimi cewa riba haram ne riba irin ta jahiliya riban nasi'ati riban nasi'ati wa annahu min akbar al kaba'ir baya ga cewa riba haram ne ittifaqan haka nan kuma malamai sun yarda riba yana tana cikin mafi girman zunubai a wajen Allah tabaraka wa ta'ala mafi girma min akbar al kaba'ir akwai hujja ta alkitab wa sunna wa ijma akwai hujjoji ta hujja ta ayoyin alqur'ani akwai hujja ta sunnar manzon Allah akwai hujja ta ijma'in malaman sunna har ma al-imam ar-ramli al-imam ar-ramli a littafin tuhfatul muftat yace walam yahilla fi shari'atin qab babu wata shari'a da Allah ya taba kawowa a duniya wanda ya halatta riba babu tun da allah ya yake aiko annabawa manzanni ba a taɓa samun shari'ar da allah ya halatta riba ba ba a taɓa samun ba lam yuqdin allah ta'ala bi kitabihi afiyan bil harbi ghayra aqil sannan malamai suka dubi alqur'ani gaba daya akwai laifuka da yawa da ake ba allah zunubai suna nan daban-daban amma babu zunubin da Allah ya yi sanarwa ya ce mai yin wannan zunubin ya shirya zan yaƙe shi babu zunubin da Allah ya ce idan kana yin ka zauna da shirin Allah da kansa zai yaƙe ka gairar akilihi in banda wanda ke ya a kare ba Ta ce kadai wato zunubin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar sai ya yaƙi mutumin da yake aikata wa min samma saboda haka sai malamai suka gane kila innahu alamatun ala su'il khatima duk mutumin da ga sana'arsa ta koma wato harka ta riba malaman suna suka ce to alama ce da take nuna zai yi mummunan ƙarshe a rayuwa Allah ka kare su il Fatima za a waye gari ƙarshen rayuwarsa ba zai cika da kalmar shahada me yasa saboda an sani Allah tabaraka wa ta'ala ba fitowa zai yaƙe ka ba shi Allah subhanahu wa ta'ala zai saka misali shehu amma tun da ya ce zai yaƙe ka ne ake nufi zai ci galaba a kanka ta inda makomarka a kiyama ba za ka zama makoma mai kyau ba ya ba a yi mutum ya samu mummunar makoma sai malamai suka gane ai saboda allah ya yaƙe shi ya ita ce lokacin da zai mutu ba zai iya kalmar shahada shi ne allah ya yaƙe shi allah ka tsare mu haka nan al-imamu bawardi ga littafin al-hawi kabir مجلد biyar shafin saba'in da uku ثم قد أجمع المسلمون على musulmuna الربا taharimin riba duk musulmai sun yi ittifaki akan cewa riba haramci فإن دعاك ikhtalafu fi باتا da ربا aka samu sabani ba ta asalin riba wato hukuncinsa ta ne aka samu sabanin fahimta a wajen malaman suna wa kai harin yi har ma ana cewa inna Allah ta'ala na halal zina wa riba bi shari'atin qab malami suka ce da zina da riba Allah bai taba halatta su ba tun farkon duniya har karshen ta bai taba halatta zina ga wata al'umma ba kuma Allah bai taba halatta riba ga wata al'umma ba to ai Allah ya ba mu misali a cikin alqur'ani da suratul nisa'i ayata 269 Allah yana magana kan banu Isra'il me yasa Allah ya tsine musu sai yake wa aqbihim riba saboda suna karban riba wa qadluhu an kuma gashi an hana su an hana su amma su bari sai Allah ya tsine musu Allah ka kare to yanzu ba hana mu ba musulman ba fa yi Allah ya faɗa mana alkur'ani muna karantawa abin da ya sa ya la'anci banu isra'il saboda suna karban riba wa qadun an <clears throat> gashi an hana su tunda aka ce an hana su banu isra'ila sun samu manzanni da yawa kaga ya nuna dukkan manzannin nan sun hana su wa amwal amwalan nas bil batil wa aqtarna lil kafirin minhum azaban alim wanda yana nuna cewa duk littafan da Allah ya saukar wato waɗannan littafai gaba ɗaya <clears throat> babu littafin da Allah subhanahu wa ta'ala wato ya halatta musu shi Sheikh Salih bin Fawzan a littafin sa al-mulakhatul fiqhi al-mulakhatul fiqhi juz'i na farko shafin 35 yace ar-riba zulmul muhaqqaq ita riba zalunci ne tabbatacciya لأن فيه تسليط تسليط الغني على الفقير saboda ta hanyar riba mawadaci yana samun iko a kan matalauci duk lafin imar saboda yi sa malamai suke cewa riba ta fi caci haɗari riba ta fi caci haɗari me yasa aka ce ta fi caci saboda ita riba mawadaci ya samu iko akan matalauci amma ta tafa فإنه قد يأخذ فيه الفقير من المبيت غني وقد يكون المتكامران متساويين في الغنى والفقر أما شاتا wani lokaci talaka yakan ci mawadaci ya ci amma riba fa a ko da yaushe mawadacin ke zaluntar matalauci dukkan su dai haramun amma ta wajen hatsarin wato riba ya fi hatsarin caca wa akulun riba min sifatil yahud wanda hadisan manzon Allah da ayoyin alqur'ani sun tabbatar mana siffar yahudawa ce asali cin riba allati tahaqqu alaiha la'natu khalida wal mutawassila wanda a dalilin wannan siffa ta nace cin riba bayan an hana a littafin alkawara yana nan Allah ya hana su ga alkur'ani ya tabbatar mana an hana su amma ba su bari ba har yanzu ba su daina ba saboda haka yasa sai Allah ya la'ance su wannan la'antar ta dawwama a kansu almutawafila daga kakanni zuwa ga iyaye zuwa ga jikoki haka wannan la'antar take akan banu isra'il yahudawa Allah ka kare haka nan sadiq hakan kan a littafin ar-rawqatun nabiyya a juzi na biyu shafin ɗari biyu da ishirin da takwas ya ce ita ittafaqa ahlul ilmi masana gaba ɗaya sun yi istifaki annar riba min al-kabair riba tana cikin manyan zunubi wa annahu idza waqa'a hadha al-aqd ko da an kulla wannan cinikin fa huwa batil cinikin riba haramun idan haka yasa farkon babi ibn hajar sai ya fara kawo wannan hadisai da suke magana akan hatsarin riba kafin ma a shiga bayani ko sabbin da akan abin da wato siffar riba zai yi ta kanta to idan ka lura riba kalma ce ta larabci arriba ma'ananta ƙari tun kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam haka larabawa suke yi balarabe yana bin ka bashi lokacin biya yayi haƙi idan misali dubu biyar ne lokacin biya yayi ba ka biya ba sai ke ko ka biya ko a ƙara maka sai a baka lokaci saboda ka za a ƙara ma wata ɗaya amma bashin ya zama dubu bakwai misali <clears throat> inda dubu biyar an ƙara dubu biyu a kai wannan dubobin da aka dora shi ake nufi riba ƙari haka kuma alƙur'ani ya tabbatar kaga kenan ma'anar ta dace da siffar riba din amma idan ka fassara riba da hausa sai ka ga ma'anar ta canza don ana ce masa kudin ruwa na kasa gane hikimar da ta sa hausawa ke kiran riba kudin ruwa tana yiwa saboda kudin bulus ne wato amma mafi dacewa a ce ma riba mai kudin wuta don ba mai ruwa ne Allah ka tsare don haka sa kiran ma ba kudin ruwa ne ana yin ma bai dace saboda ba shi da alaka da siffar riba din gaba da shi illa dai idan ana nufin ruwa kudin da aka samu cikin sauki wannan yana iya ɗaukar ma'ana don haka yasa za ka ga kalmar riba da yawa mutane suna barin ka akan ma'anar ta kawai riba wani maciyin riba ne in aka ce maciyin kudin ruwa ne sai ka ka gane me ake nufi sai amma bayani mu karanta shi an jabir bin abdullah an jabir bin abdullah al-ansari radiyallahu anhuma an karbo hadisin daga jabir bin abdullah Allah ya kare ya ta gare shi da mahaifinsa قال جابر يجي لعن رسول الله manzo Allah sallallahu ya tsine ma wato ya la'anci afilar riba mai cin riba wa mukilahu da wanda ya ba da riban aka ci kaga kenan da wanda ya ci riban da wanda ya bayar da riban ma duka annabi ya sace su Allah ka tsare mu idan aka ce hu ana nufin mu'tiyahu liman ya ya'khudhu mu'tiyahu liman ya ya'khudhu wanda ke ba da riba ga wanda yake saboda haka idan ana bin ka bashi lokacin biya yayi sai ne bin ka bashi ce a zan kara maka kuɗi sai a kara ma lokaci idan ka ce eh, na yarda to da kai da shi duka annabi ya Shi ne shine abin da manzon Allah ya faɗa shine abin da Jabir ke ba mu labari Allah ka kare wa katibahu da mai rubuta shi wa shahidai da masu shaidan ta biyu waɗanda suka shaida lokacin da aka kulla riban su ma an la'ance su sai wa kada sai manzo Allah ce kum sawa'u dukkan su madaidaita ne rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito hadithin yana babu la'ani akili riba wa mu'ukili idan aka ce mu kila ana nufin kila akwai alhamza wato wanda ya bada riba aka ci musamman al-imamu muslim yayi babu akan wannan hadisi shine hadisi na dubu da dari biyar da sittin da takwas amma al-imamu bukari in ka lura ya ce al-imamu muslim ya rawaito bai ce ban bai ce hatta al bukari ba wannan hadisin yana cikin hadisai da al Muslim ya kade ta wajen ruwaya amma shi ma al-Imam Bukhari yi ishara bai kawo hadisi ba sai dai yayi ishara a kitabul buyur ta wajen babi da ya tsara yace babu akilin riba wa shahidihi wa katibi daga yayi ishara da wannan hadisi babi akan mai cin riba da wanda ya shaida lokacin da aka kulla cinikin riba ko rancen riba wa katibi da wanda ya rubuta shi sunan babu kenan sai ya zama kamar shi ma yana shara ne ga hadisin jabir bin abdullah Allah ya kare ta gare shi da mahaifinsa hadisin yana sunan abi dawud yana kitabu buyur babu akilin babu fi akilin riba wa mu'kili da kuma ibn majah yana kitabu tijarat babu tadlifi fi riba wannan babi na imam ibn majah shi ya fi dacewa wato imam ibn majah yake babi akan cewa an tsananta game da al'amarin riba domin in kala kai la'akari da wannan hadisi kai ka sani riba ba ta da sassauci idan aka ce Allah anta a ce manzon Allah ya dine ma wanda yayi kaza kaga babu sassauci a ciki shine babin al-imam ibn majah to ba jagan ne kada ya rawaito hadisin nan ba akwai Abdullahi bin mas'ud ya zo ta hadisin alqama alqama ya rawaito hadisin Abdullahi bin mas'ud um, al-imam muslim ya kawo hadisin Abdullahi bin mas'ud yana jere da hadisin jabir a kwajin muslim a babi guda daya hadisin Abdullahi bin mas'ud ya ce la'ana rasulullah manzon allah ya la'anci akilar riba mai cin riba wa mu'kilahu da wanda ya ba da riban aka ci a lokacin da abdullahi bin masudi ya faɗi haka sai shi alƙamai shi masa wa babu wa shafi shahidaihi kaga ya ci gyara wa malami ke abdullahi bin masudi iyakar abin da ya faɗa manzon Allah ya la'anci mai cin riba da wanda ya ba da riba ci shi ne hadisi abdullahi bin masudi shi almajirinsa alkama sai ya ce a ah, wakati ba wa shahidai saboda yana yana waiwayawa zuwa ga hadisin jajir ke saboda hadisin jajir ya zo da waɗannan kalmomi sai abdullahi bin mas'ud ya ce inna ma nuhaddisu bima sami'na mu muna faɗan abin da muka ji ne yana yana faɗan almajir ce muna faɗan abin da muka ji wannan yana da muslim to amma ba wai cewa sauran mutanen annabi an ce su bala abin da ya sa abdullahi bin masud ya faɗe shi saboda ya yi zanga ya yi shishigi ya yi garaje kai da kake sauraron malami ya faɗi magana da ya dace sai ka ƙara samar kaga kana nuna ka sani shine sai ya bar matashi ya yi ke iya abin da muka ji muke faɗa wato kamar yana marfaɗa ne amma na shakka shi ma abdullahi bin mas'ud din ya faɗi waɗannan domin hadisin yana sunan ibn majah kitabu tijara babu taglid fi riba eh, fi riba haddathana imam bin harb قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود هنا لياد الأشي كانت عبد الرحمن عبد الرحمن قال بعد الأبار الحديث عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود يجي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه kaga duk da ya rawaito hadisin shi ma irin na jabi abdullahi bin mas'ud ya rawaito hadisin irin na jabi wato manzon Allah ya la'anci mai cin riba da wanda ya bada riban aka ci da mutane biyu da suka shaida lokacin da ake kulla wannan harka ta riba wa kasibahu da mai rubuta wannan harka din wannan sunan ibn majah kuma hadisin yana sunan tirmidhi hadisin abdullahi bin mas'ud yana babu ma ja fi akli riba eh, fi akli riba hadisin yaron abdullahi bin mas'ud abdurrahman bin abdullahi bin mas'ud an ibn mas'ud qala wannan riwayar yace la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mu'kilahu wa shahidaihi wa katiba manzon Allah ya la'anci mai cin riba da wanda ya bada riba a ci da wanda ya hadarta ya zama shaida da wanda ya rubuta al-imam zai ya ce to in kana magana kan shi wannan hadisi cewa annabi ya la'anci mai cin riba da wanda ya bada riba a ci da wanda ya rubuta da wanda ya shaida an samu hadisin jazir an samu hadisin Abdullah bin Mas'ud an samu hadisin sayyidina umar bin khattab an samu hadisin sayyidina ali bin abi talib an samu hadisin abu juhaifa kaga sahabban suna da yawa Wadanda suka tabbatar da wannan lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi akwai riwaya ta abdullahi bin mas'ud har yanzu abdullahi bin mas'ud ya hada abubuwa da yawa yace akil akilur riba wa mukilu akilur riba wa mukiluhu wa katibuhu wa shahidahu mai cin riba wanda ya ba da riba aka ci da wanda ya rubuta wannan harka da wanda ya shaida sai abdullahi bin masud ya ce idza alimu bihi idan suna sane da cewa haram ne suka yi kaga sharadi ne idan sun san wannan abin ba kyau duk da haka suka yi to sai ya ƙara kuma ya ƙara da wasu ya ce wal washi matu da mai yin zane wal mustawshimat da wacce ta nemi a mata wannan shi ya sa muka samu sauki muka samu sauki domin akwai al'adu da yawa waɗanda suke tsaga jiki akwai al'adu da yawa kusan kowace kabila kafin kai ya waye za ka samu akwai tsaganta musamman wasu bille ne wasu kwale haka ne ko kowace da irin tsaganta wato cikin hikimar Allah sai ba' Allah yake da wacce ta yi tsaga da wacce ta nemi a mata tsaga kaga jinkiri bai nema ba saboda ka sai ya kubuta in ban da haka da duk mai tsaga yana karkashin tinuwar manzon Allah kaga fa kenan to kaga sai zama yayi a yau saboda shedan yana neman ya samu rinjaye a duniya manyan shi abinda duk suka aikata musamman yana ganin ai ba ne ko da hauka ce ai mun ga ba amurke ya tsaga jikinsa mun ma sai mu abin da ya zama da ci gaba wannan da ne sun kera mota eh an hau ba da shi ko sun kera babur to amma mu ce dauki afka ya dinga tsaga fatar jikinsa to nan kai a nan kai kana ganin saboda ya waye kai ma sai ka bada naka jikin ai ka tsagawa wanda dama manzon Allah ya faɗa mana duniya ba ta karewa sai an waye gari musulmi yana sha'awar ya kwaikwayi kafi Allah ka kare manzo Allah yake da wanda yayi tsada da wacce ta nemi a mata tsada ne kusuri don kyau wala sadaka da wanda ya ƙi ba da zakka wal murtaddu a arabiyyan ba'da hijrati da wanda ya koma ƙauye bayan ya yi hijira ya dawo madina ya bar madina ya koma ƙauye yana zama abdullahi bin masud ya ce mal'unu na ala lisani muhammadin yawmal qiyamah dukkan su an tsine musu albarka a harshen annabi muhammad a ranar tashin kiyama muna wasa da addini shi ko Allah tabaraka wa ta'ala bai wasa alƙawarin Allah gaskiya ne abdullahi bin masud ya ce yau yawmal qiyama a ranar kiyama ne za ka gane tsinuwa me ake nufi da tsinuwa da kai da rahamar Allah kun yi bankwana duk mutumin da zai ba da fatan cikinsa a tsaga wallahi ya kwanta sanin sallar ta azuminsa wallahi suna da alamar tambaya da wanda aka ce ma yana tare da tsinuwar Allah shi malamai suke cewa tuban ka sai ka sa an kankare ko da jini zai fita wanda shi ne ibnu da yake cewa idan abin ya gagara sai ka cika da istighfari amma mafi dacewa ka yi ƙoƙari ka ɓatar da zane da ke jikinka idan kai ka sa a maka idan ba za ka yi ba to nemi gafaran Allah kai ta nadama zuwa mutuwarka Abdullah bin Mas'ud yace domin a ranar kiyama alamar waɗanda ba su ba rahamar Allah kenan duk mai tsaga a cikin rashin kai kuma nan banda kai Allah shi kare mu to kaga Abdullah bin Mas'ud ya hada su kuma hadisin ya zo a wannan lafazin al-Imam an-Nasa'i kenan mun karanta lafazinsa da ya zo a sunan ibn Maja da lafazinsa da ya zo a sunan tirmidhi wannan lafazinsa ya zo a sunan nasa'i kuma waɗannan hadisai gaba ɗaya sun inganta yana irwa galil takarijin hadisin yana mujallar na biyar shafin gari a kamanin da biyar hadisin al-imam ahmad hadisin abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud ya ce la'ana rasulullah manzon Allah ya la'anci alwashi mata mai yin zane kaga wal mutashima da wacce aka yi wa kaga wal wasilata da mai kokarin wato eh, da matar da take kara ma wasu mata gashi ka san yanzu sana'a ce daga mata sun bude salon <clears throat> ana kawo gashin doki daga brazil da kasashen tagirai abin ya wuce misali wani makudu za a tukka a daura maka a kai tana yawo shi wal mawsulata da matar da aka kara mata gashi da ne sana'ar kara ma wata mata gashi wal muhilla <clears throat> da wanda zai halatta matar da mijinta ya saka sau uku saboda ka zai aure ta na yan watanni ya sake ta wal muhallal da shi mijin da aka halatta masa wannan wai mutum zai yi wa Allah dabara shi ake cewa auren kashin wuta ko <clears throat> auren kisan wuta wa akilin riba abdullahi bin mas'ud ce da mai cin riba wa muqilahu da wanda ya bada riban aka ce wannan hadisin eh, riwaya ta al-imam ahmad bin hanbal hadisin abdullahi bin mas'ud sannan al-imam ahmad <clears throat> ya kawo hadisin sayyidina ali bin abi talib Allah ya kare yadda gare shi eh, eh, hadisin abdullahi bin mas'ud yana kama da hadisin sayyidina ali bin abi talib sayyidina ali ya yace inna rasulullah صلى الله عليه وسلم لعن عشرة من ظن الله ياتيني ومتون قوما الله كتاب ماشي لعن عشرة كدو كدورا صحابة نصنا جيو جوها كحديث باقف سكولي يا تبقى شيطا شيء ابن حجر يفعل كاو حديث جابر ده حديث جابر أجل يسا يفعل كاو شيء باوي sauran sahabban hadisin su bai inganta ba ba amma hadisin jabir ya taho da bayanin da babu shi a sauran hadisan bayanin da babu shi shine cewar eh, jabir wa qala kum sawa'un kum sawa'un din babu shi a sauran riwayoyi wanda ya nuna cewar duka babu bambanci tsakanin wanda ya bada riba da wanda ya ci riba da wanda ya rubuta da wanda ya shaida matsayin su guda ne a wajen Allah ma hadisin sayyidina ali yace la'ana asharatan wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mutane goma akilar riba mai cin riba wa mukilahu da wanda ya bada riban aka ci wa katibahu da wanda ya rubuta wa shahidai da masu shaidar ta biyu wal wasimati walwashi mata da mace mai tsaga jikin wasu mata sana'a take dai da ka san akwai mace mai sana'ar lalle idan za a yi aure za ta za ta tsaga za ta tsara lalle ga amare wannan zane da ake jikin mata da lalle ba laifi lalle idan dai mazaje su ne za su gani tsaga da ba ta kwacewa ita ce ake magana a tsaga jini ya fito a sa inki a jikin mutum wannan shi ne ake nufi da alwashima matar da take wannan wal ma da matar da ta nemi a yi mata wa mani afadaka da mutumin da ya yi ba da zakka wal muhilla da wanda ya halatta auren matar da mijin ya sake ta sau uku wal muhallal lahu da shi mijin da ake kokarin a halatta maka auren wannan mata bayan ya riga ya rabu da ita a kan sake uku hadisin sayyidina ali bin abi talib yana al-musnad al-imam ahmad kuma yana sunan nasa'i ga kuma hadisin na umar yana sunan ibn majah da kuma littafin al-imam da kun ga akwai hadisai da aka samu daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yawa waɗanda sun tabbatar da abin da jabiri a cikin wannan hadisi mu ci gaba sai ce walil bukhari kuma a wajen al-imam al-bukhari babu hadisin jabir la shakka sahihul bukhari babu hadisin jabir amma fi babu samanin kalbi akwai babu samanin kalbi a cikin aljami da sahih na imam bukhari shine hadisin dubu da dari tara da arba'in da hudu yana cewa akwai nahluhu makamancin hadisin jabir amma min hadisi ali Haifa. ya taho ne ta riwayar abu juhaifa abu juhaifa shi ma sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato shi al-Imam Bukhari bai kawo hadisin Jabir ba amma ya kawo hadisin wani sahabi da ake kiransa Abu Juhaifa shi wannan sahabi matashi ne sunansa na asali Wahbu bin Abdullah amma alkunyarsa ita ce Abu Juhaifa as-Suwadi abu haifata as-suwadi amma asalin sunansa wahabu bin abdullah yana cikin matasan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da su abdullahi bin abbas sa'o'in juna ne kasan abdullahi bin abbas yaro ne karami abdullahi bin umar ya girme shi nesa jabir yana gaba da su jabir ba matashi ba ba yaro karami ba ne amma abu haifa yaro ne karami a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam to ya ya kawo hadisi shi ma shi kuma hadisin ibn hajar bai kawo shi anan ba amma idan ka dube ku sama da kalbi eh, sahihu bukhari zaka ga wannan hadisin abu haifa abinda abu haifa yake inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle annabi naha an kamala dani annabi ya hana kudin jini ku ji abu haifa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kudin jini kudin da ka samu ta dalilin jini mutane nawa ke zuwa asibiti a debi jini su a basu kudi cinikin jini haramun kuma jinin nan kowane iri daga ɗauka banda jinin mahauta kowane irin jini wa samanin kalbi da kuma kudin kare annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wa kasbil babi da sana'a ta karuwanci manzon Allah ya hana sai ya ce wala ana afilar riba wa mu'kilan kaga shi ma abu haifa ya kawo manzon Allah ya la'anci mai cin riba da wanda ya ba da ribar aka ci walwashi mata da mai yin tsaga mai yin zane mai yi ma mutane zane wa musaushi da mace da take nema a mata tsaga a cikinta wal musawwir da kuma mai suran halittar Allah mutumin da yake turanta halittar Allah ta tabaraka wa ta'ala in ma ta zane in ma ta sassaka wanda zai rinka sassaka halittar Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya la'ance shi haka wanda zai rika ganawa manzon Allah ya la'ance shi amma in ka lura duk abin da manzon Allah ya la'anta zaka samu ga yahudi yana ɗaukaka wannan abin ya kamba mashi yanzu inda za ka ɗauki inda za ka zana wani shirme ka zana wani shirme na wata halittar Allah ko dai mutum karkari yi mamaki a tsaye shi dubun dubati musamman in ka turai to irin wannan halakar manzo Allah ya la'anci din da ya zama to shine abin burgewa a duniya wannan shine sharrin yahudawa Allah ka mana tsari wannan shine hadisin Abu Juhaifa kaga Abu Juhaifa shi ma ya kawo irin yanda bayani ya zo daga Abdullah bin Mas'ud da Ibn Ali bin Abi Talib Jabir <clears throat> da sauransu uh, shi ma Abu Juhaifa hadisin sa la'ana asilar riba wa mu'kilahu wannan kalmar la'ana asilar riba wa shi ne Ibn Hajar da yake yake nufi da cewa nahwahu ya ruwaito makamancin hadisin Jabir makamanci bai dai cikakke ba amma ya yi kama da hadisin jabir saboda shi ma yana dauke da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mai cin riba da kuma wanda ya bada riba aka ci to sannan hadisin wato abu haifa al-imam bukhari ya sake kawo a kitabu salat babu mahar baki baqi wal nikah a nan kuma lafazin hadisin لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآصل الربا ومؤكله ya zama to duka ne inda riwayoyin suka taho yana dauke da la'antar annabi sallallahu alaihi wasallam ga wanda ke ce riba da wanda ya bada riban aka to kuma ashabu sunan al-arba'a sun kawo hadisin Abdullah Mas'ud har yanzu shi Mas'ud ya taho da hadisi kamar na Jabir da muka karanta da kuma hadisin da ya zo da irin lafazi irin na abu juhaifa ashabu sunan gaba daya ta hanyar yaron sa abdurrahman bin abdul mas'ud bin abdullah bin mas'ud an abi la'ana rasulullahi akila riba wa mu'kilahu wa shahidahu wa katibahu hadisin ya taho a sunan tirmidhi wa katibahu wanda shine ina sunan ibn sunan abi sunan nasa'i sunan ibn majah amma a sunan tirmidhi wa katibaihi kamar yanda yazo a hadisin jabir bin abdullah wato ina aka ce katibaihi eh, eh, abin da wa katiba aka ce wa shahidaihi maimakon wa shahidahu idan yazo wa shahidahu yazo al-mufrad wanda ya shaida mutum da yake saboda haka yasa halarta inda ake kulla harkar riba haramun domin inda an ɗauki hadisin jabir da yake cewa wa shahidaihi masu shaida biyu kenan to inda a ce kai kaɗai ne baka shiga wannan dinuwar ba amma a hadisin abdullahi bin mas'ud gaba ɗaya yanda ruwaya ta taho wa shahida ne wa shahida wanda ya shaida harka ta riba mutum ɗaya in ya shaida harka riba shi ma Allah ya tsibe shi Allah ka kare mu amma a sunan tirmidhi ya zo da tasniya shine shahidai kamar yadda zo cikin hadisin jabi al-imam tirmidhi ya hadisin ya inganta a riwaya ta al-imam an da kuma al-musnad ahmad min wajh al-akhar maimakon yaron abdullahi bin mas'ud shine abdurrahman akwai riwaya da aka samu daga almajirin abdullahi bin mas'ud da yake cewa abdullahi bin masud ya ce akilu riba wa mu'kiluhu wa shahidaihi wa katibahu kada an samu lafazin shahidaihi an samu lafazin shahidahu mai shaida guda daya ko masu shaida guda biyu inda yake cewa idan alimu zalika mal'ununa ala lisani muhammadin sallallahu alaihi wa sallam yawmal qiyamah wadannan hadisai takrijin su yana irwa galil eh, mujallal na biyar shafi na 185 yana sahihu mawari sahihu mawari da saba'in da daya kuma al'imam ahmad da al'imam abu da da al'imam imam tirmidhi sun kawo hadisin sai ali bin abu talib wanda muka karanta a baya maimakon mutumin da bai ba da zakka aka samu lafazin mani'u sadaka mutumin da ma baya bayar da sadaka shi ma annabi ya ce ne ma kaga ba ma zakka kawai ba wanda baya baya da sadaka annabi ya ce ne ba sai masu shirin abin da ce to a tariku sadakatul wajiba a fahimtar mu wanda ya bar sadaka ta wajibi ne ba sadaka wato ta sunna ta kawuli wanda sai kaga dama za ka yi hadisin yana da kyau isnadin da hadisin sai na albino abi talib yana sahihu targhib hadisi na 758 kuma akwai riwaya ta al imam muslim hadisin al imam muslim yana kitabu iman babu bayanin kaba'ir wa akbariha inda yake magana akan al-kaba'ir manyan zunubai wanda mun san wannan hadisin saboda ana yawan amfani da shi ta wajen wa'azi hadisin abu huraira wanda yana sahih muslim shi ma yana bayanin matsayin riba wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa iskani bu tab'al munbitat ku nisanci laifuka guda bakwai masu nutsar da mutum a wuta Allah ka kare kila aka ce ya rasulullah wa ma kunna wadanne laifuka ne suke turmiyar da mutum suke nutsar da shi cikin azabar Allah a ranar kiyama sai manzon Allah yake ashirku billah shirka da Allah na biyu as-sihru shine sihiri tsafi da bokanci wa qatlun nafsin lati harrama Allah illa bil da kisan rai wanda Allah ya haramta a kashe in matukar babu haƙƙi ka kashe rai babu haƙƙi yana cikin mafi girman zunubi wa aklu malin ya ce da cin dukiyar maraya sai manzo Allah ya ce wa aklu riba da kuma cin riba kaga an samu hadisin Abu Hurairah shi ma wanda ya tabbatar da cin riba yana cikin akbarul kaba'ir akbarul kaba'ir don wannan kalma ta akbarul kaba'ir ta zo ta hadisin umairu bin qatada al-laythi wanda al-imam abu dawud ya rawaito a babu ma da'a fi tashdid fi akli mal al-yatim da kuma al-imam an-nasa'i eh, ina babi akan zikrul kaba'ir kuma shi ma hadisin sa isnadin yana da kyau yana sahihu jami'i sahih hadisi na 4600 da jiya idan aka ce akbarul kaba'ir manyan zunuban akwai waɗanda suka fi girma a cikin su, wato zunubai akwai manya su kansu manyan akwai waɗanda suka fi girma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanya aklu riba cin riba yana daga cikin wato manyan zunubi wa tawalli yawm al-bahthi da mutum mutumin da ya gudu lokacin da yaki ya yamutse tsakanin musulmai da kafirai wa kasu mutunatil gasilat mu'minat da kuma yin kagen zina ga matar da ta tsare kanta mace ce kamila da aka yi kagen zina aka jefa mata kamar da ake jefa ma Aisha Allah ya kare da ta gare ta wato wannan yana cikin laifuka mafi girma saboda haka harka tare riba ba karaman harka ba ce tana da haɗarin gaske tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya riba a cikin zunubai masu nutsar da mutum a cikin azaba idan aka ce suna nutsar da mutum a cikin azaba suna hana a ceci mutum a ranar kiyama Allah tsare domin idan mutum ya yi shirka ka gaba shi ba fita a wuta idan mutum ya yi sihiri kafin ta fi idan mutum ya kashe wani ya za a yi tuba in wancan da ya fi ba. idan mutum ya ci dukiyar maraya wanda Allah ya faɗa inda ma ya kulu na fi butunihim nara idan mutum ya ci riba waɗannan duka suna daga cikin laifukan da idan sun kai mutum wuta to ba zai fita ba Allah ka kare sana akwai hadisin Abdullahi bin Mas'ud wanda shine na ƙarshe wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma bahara fi qaumin riba wa zina riba da zina ba za su bayyana cikin wata al'umma ba illa a hallu bi an kusurin iqab Allah azza wa jalla ce sun saukar makawunan su hukubar Allah mugwayi mai daukar duk inda zina ta shahara riba ta yi yawa to su zauna da shirin azabar Allah za ka kafo musu Shi shine abinda manzon Allah ya faɗa Allah ka kare hadisin yana sahihul jami'u kabir hadisin 679 wanda in ka lura za ka ga duka wata harka ta tare riba tana tuhowa ne daga kasashen kajirai Su za ka ɗauka aiki gaba ne ko ka buɗe rediyo za ka rika jin bala'in da ke sauka musu ba a wata wata musibar ba ta sauka gare su ba guguwar eh, iska eh, aman dutse wuta ta kama cin daji a kasa kashewa a gani gobara a kauyen ku bawu ya an kashe to irin wutar da take bayyana a wurin ku wuta ce da an kasa kashe irin ta wanda annabi ya faɗa in dai jinna da riba suka shahara to ku zauna da shirin azabar Allah tana fago mu shi kaga mu da dan saura ma Allah karka nuna mana gaba da haka kan imam nawawi a sharh fatih muslim a juzu na 10 shafi na 26 sai ya ce saboda haka in muka dubi in muka dubi hadisin jabir wanda muka karanta din nan hadisin jabir wata shi ne na farko ya ce fihi tafsirihun بتحريم كتابة المترابين والشهادة عليهما Haramun ne ka rika rubuta harka ta riba haramun ne ka halarci inda ake wannan harka bi tahrimil i'anati 'ala al-batil saboda ai Allah ya haramta ka taimaka ma barna ka taimaka zaman to kana taimakon barna sana'ar ka ita ce taimaka ma barna haka nan al-imam al-qattabi ya faɗa yana sharhi wannan hadisi jazi yace sawwa rasulullahi baina akili riba wa mukili manzo Allah ya daidaita tsakanin mai cin riba da kuma wanda ya ba da riban اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الإمام الخطابي فضلنا شرحي أكون وانا حديثي da idan ka lura annabi sallallahu alaihi wasallam ya daidaita mai cin riba da mai ba da riba a ci manzon Allah ya daidaita su ne abin da jabir ke cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kum sawa'un kum sawa'un da wanda ya ba da riba da wanda ya ci riba da wanda ya shaida wannan harka ta riba da wanda ya rubuta riba mazan Allah ya la'ance su ce duk da kaga ya daidaita su me yasa shine abin da masana hadisi ke cewa saboda ai ko da ba kai ne ka cire ban ba ai ka taimaka aka ci ni shine bayanin al-Imam an-Nawawi saboda bi tahrimi i'ana ala al-batil ka taimaka masabon Allah tabaraka wa ta'ala to al-Imam al-Fatawi yace in kullu la yatawassalu ila aklihi la bi mu'awanatihi wa musharakatihi iyyahu bayyuwa mai cin riba ya ci ba tare da wani ya ba shi ba inda baka bashi ba da bai ci ba saboda ka kai da ka bayar din kai ma ka samu la'antar Allah subhanahu wata'ala da yawa mutane sukan ɗauka ai akwai larura ai talauci ya maka yawa saboda haka jarin ka ya kare kai dan kasuwa ne yanzu jarin ya kare dole sai ka hada da neman bashi wanda bashin na akwai riba a kansa mutane da yawa wallahi suna kaddara cewa wai sun shiga larura saboda haka ai za su iya tafiya su karbi wannan bashi ko da za a dora musu wani ƙari akan wannan bashi ya dai su zauna cikin wannan damuwa ka zaɓi ɗaya talauci ko tsinuwar manzon Allah to ina larura shi ne alimamu safabi ya ce ah, walillahi azza wa jalla hududun Allah yana da dokoki ya yi iyakoki fala tutajawazu waqtal wujudi min ar-rifq wal adab waɗannan iyakoki na Allah ba a tsallaka su saboda an yi wadata ba a tsallaka su saboda talauci la idan Allah yake giya haram ne zina haram ne ta ai bai kamata ka ce ai yanzu bari bari kai ka taba ma Allah saboda ka shiga larura ba la kamata ya ka zo mai tsoron Allah indal usri wal yusr a halin samu da halin rashi ba wai idan ka rasa lokacin za ka rasa kuma tsoron Allah saboda da yawa mutane suna wannan babu sati da ba za a yi mana tambaya a kan ai wannan yana da ya samu aure amma kudin ya gaza haduwa don Allah ko yana iya zuwa ya karko bashi ne ne to mu ne za mu halatta ba sai ka gaba zai yi ba wani kuma zai ce ya dade a gidan haya yanzu dole sai ya sai ya gama da irin wannan bashi inda zai karba zai gina gida sati guda shin ya shiga larura al-imam eh, eh, al-khattabi yace la inda al-usri wal yusr shin tsoron Allah yaushe ya kamata musulmi ya ji sai kana cikin walwala zaka ji tsoron Allah in ka shiga kuncin rayuwa sai ka saba ma Allah yace wa daruratu la talhaquhu bi wajhin babu wata fuskar da larura take samun musulmi fi an yi ukila riba ya dauki dutse ya dauki ya karbi bashi ya ba mu mai cin riba dama wato ta hanyarsa babu wannan larura li'annahu qad yajidu sabila me yasa kuke ba larura al-imam al-qasabi yace ai sana'a ba dai bace a duniya me yasa ba za ka sayi kana kirare ka sayar ba ba za ka rasa abin da za ka ci ba قد يجد السبيل ila أن bi إلى min wujuhil mu'amala wal المعاملة wa nahwiha akwai hanyoyi da dama waɗanda in ka bi su Allah zai sauke maka saboda haka akasari masu ƙoƙarin neman bashi wanda za a tsora musu kudin ruwa za ka samu masu son zuciya ne saboda haka yana son ya yi dukiya ko ya samu biyan bukata a gajeren lokaci sai bi wannan hanya ya manta cewa yana tare da tsinuwar Allah tabaraka wa ta'ala haka nan al munawi a taizur fi bi sharhi jani sagir a juzi na bishafin gari biyu da cikin da hudu ya ce ka istiqabu salatatin la'ana min haisu anna kullum minhum rabin bihi mu'inun alai ukun nan sun cancanta wato Allah ya la'ance su da wanda ke cin riba da wanda ya ba da riban aka ci da wanda ya rubuta yana cewa kowannen su ya cancanta wato ya dace da tsinuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ta anan waɗannan hadisai da muka karanta eh, wannan hadisi da muka karanta na Jabir bin Abdullah ya isa ya tabbatar maka hujjar nisantar aiki da bankuna waɗanda suke harka na kudin tana yiwa ka ce ai albashi kawai ake biyan ka saboda ka bai shafi wannan balla me kai al-i'anatu 'ala al-batil inda baka yi aikin ba da ne cin kudin ruwan bai samu dama ba don haka yasa duk wani malami da zai ma bayani zai ce maka aiki da bankuna irin na turai masu harkan kudin ruwa haram babu wani tantama a kai don abin da aka ce Allah ya la'anci mai yinsa yau za a rufa maka idan an ruba maka sai ka kwanta ka tashi a cikin tsinuwar Allah Allah ka kare a littafin subulus salam duka dubi sharhin bulugul maram na limamu sana'ani yana juzi na bishafi na 49 da'a alal mazkuri na bil ibad an rahma manzon Allah yayi addu'a ga waɗanda aka kirga din nan idan aka ce ya la'ance su ana nufin manzon Allah ya yayi addu'a Allah ya nisantar da su daga rahaman Allah wa huwa dalilun ala ismi man zakara saboda haka wannan ya isa hujja akan cewa kowannen su abin da ya aikata haramun Wata Harimi ma ta ta'aqaw wa khassa al-akl li annahu al-akl fil intifa'i an fara da mai ci saboda shi ne jigo ba sauran gaba ɗayan su hukuncin su guda ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ibn al-usaymin yayi magana yake cewa idabu amwal fil bunut allati tata'amalu bir riba la yajuz idan ka dauki dukiyarka ka aje a bankin da kake harka na riba ina hukuncin ka kai kuma ka dauki dukiya ka sanya a banki wannan bankin ta, riba ce ai ba ma nan ba mutanen mu sukan ma bude fixed account deposit dama ka sani ne wanda shi ne abin da Abdullahi bin Mas'ud ya ce idan sun sani mutum ya sani da kansa ma yake cewa ga irin account din da nake so a sa kudin dan ya nuna ya nuna kaina kaga ya samu ƙari kenan ko yana son kudin ya nuna kaga da sani to ko da a ce da aka sa maka interest akan wannan account din naka baka karbi wannan interest din ba ta ba da sadakar shi ko da ka har yanzu dai baka fita daga tsinuwar manzon Allah ba saboda ka taimaka ma bankin a harkan da take yi na riba inda babu ka da bankin bai ci gaba ba wala yanzu ilaihi muslim ba yanda za a yi musulmi ya dauki dukiyarsa ya kai ajiya a banki da ke harkar riba illa mutsarran sai a halin larura yaya halin larura yake sai ce wa hada la yakunu illa bi shurutin salasa larurar ba ta samuwa sai an kiyaye sharadi guda uku sharadi na daya alhadithu ila zalika idan ka aje kudi a gidanka barayi za su su buge su dauki wannan kudi su yi ta ya zama dole sai ka kai banki wa zalika bi Allah yujad makana tu'man fihi al-amwal babu hanyar da za ka ba da ajiyar wannan kudin dole sai dai a banki saboda kudin yana da yawa saboda kasa ah, hanyoyin tsaro sun yi kaɗan in kana son dukiyarka ka samu tsaro dole sai ka banki kuma bankin nan babu wata sai wannan illa bil bulu to kaga sharadi na farko ke na larura ba yanda za ka yi ka adana kudinka a gidanka ka nemi a daka ko asusu ka bude kana jefa sulalla wannan ba zai yi ba zamanin shi ya wuce dole sai ka kai banki to bankin fa akwai bankin da baya harkar riba ko kuwa sai sai idan babu cap a garinku to larura na farko ta samu saboda babu wani bankin da baya harka da riba fa'iza wujida makanin akar yumkinu hibdul amwali fihi ya'ani gairar hadal bank الربوي لم يجد وبق الأموال في البنك الذي يتعامل بالربا yace don haka sharadi na farko idan dai akwai banki wanda baya harkar riba sai ka ɗauki dukiyar ka ta kai bankin da yake harkar riba ka daga lalura amma idan babu wani banki gaba ɗaya sai ne masu harkoki da riba kaga ba makawa kenan kuma ba hanyar da zaka adana dukiyar ka sai a banki to yanzu lalura ta fa kaga sharadi na farko kenan kuma alhamdulillah a kasan nan yanzu akwai bankuna da yawa da suke non-interest banking system da tsari irin na wanda ba a karban kudin ruwa din akalla dai idan ka zo ajiya za ce to ga wannan ba ma harka ta riba to ya dai fi a akan a ce ka buɗe account a wurin da la shakka sharadi ne dama su sun ma buɗe banki na saboda wannan harka ne yace sharadi na biyu Allah ta kuna mu'amalatul bunuki rabawiyya mi'a bil mi'a wannan bankin da ka aje kudin naka shin suna harkar riba 100% ɗari bisa ɗari fa in kana mu'amalatul bunuki rabawiyya mi'a bil mi'a fa innahu la yajuzu al-ida'u fiha mutlaqan ibn al-utaymin yace idan bankin suna mu'amalar riba ɗari bisa ɗari ɗari bisa ɗari wannan bankin suna harka ta riba ka ajiye dukiyarka a wurin yace to kai haramun nan babu larura mutlaqan li'annaka idza awda idza Eh, li'annahu idza udiya al-amwal idan ya zamanto bankuna suna harkar riba sai ka ɗauki dukiyar ka kasa a ciki takun fa innaka tatayakkan annaka a'anta al-banka ala riba kai ka tabbata ka taimaka ma wannan banki akan harka la taimakon mai harkar riba nan ma haramu ne saboda manzon Allah ya la'anci wanda ya ba da ribar aka ci sai ce na uku Allah ya akudan mudhiu uh, rikhan sharadi na uku shine idan ka aje ka a banki a larura sharadi na uku idan bankin ya baka interest bayan wata daya ko bayan shekara ko wani banki da yadda tsari su yake wannan ribar da aka baka karka yadda ka ci idan ka ci ka shiga tsinuwar mazan Allah su kaga sharuɗa guda uku in ka lura da sharuɗa guda uku din nan mutum nawa ya tsira musamman a rayuwar da muke yi saboda ka sa bala'i yayi yawa cikin al'umma saboda tsinuwar da take kan kafirai ta dawo kan musulmai idan ya zama yadda Allah ya tsine ma kafirai haka nan tsinuwar ta hau kan musulmai ya za a yi musiba ta rabu da mu saboda yi sa da yawa mu muka jawo mu kanmu bala'i za ka ga rayuwa ta canza ibn al-usaymin yana cewa arriba muharramun bil kitabi wa sunna wa ijma'il muslimin tun zamanin manzon Allah riba alqur'ani ya haramta hadisin manzon Allah ya haramta duk malaman sunna babu malamin da a tarihin musulunci ya taba cewa riba halal babu shi to amma yanzu ba za ka ga musulmai ne kan gaba wajen harka ta riba akwai mutumin da irin wannan karatun bai sha'awar jinta. saboda shi yana ganin za a raba shi ma wato da abin da ke dukiyarsa kamar halaliyarsa ne saboda tsabar yarda da tsari irin na kafirai an yarda da tsarin kafirai sama da yarda da maganar Allah da ta manzon Allah saboda ka in kace kaza haramu ne sai ce kai wannan ba kauye ne wannan zai hana mu harka yanzu sai a bar dukiyar nan sai ta tafiya subhanallah Allah ka tare ku kuma haka in ka zo fatawa lajina mujalla na goma sha uku shafin dari biyar da hamsin da daya irin bayanin ibn Usaimin haka yanzu wadannan sharuɗa guda uku na ibn Usaimin idan mun kiyaye muna kuma ta addu'a da neman gafaran Allah mu addu'a da neman gafaran Allah domin shi Allah bai canza alkawarin Allah ba zai canza alkawarin shi ba kai da kake ganin larura idan ka tashi gaban Allah wannan larurar za a wayi gari babu ita التعامل مع البنوك الربوية بمعاملات مباحة كتحويل النقود جائز أما مثالي كمان ترانسفا نقودي فا تابو مثالي ذاك ترانسفا نقودي kowane banki wanda ke harkar riba kana iya zuwa ka tura transfer kuɗinka wani ya ɗauka a wani guri babu laifi saboda me harka ce aiki aka maka ba a jiyan kuɗi kai ba aiki aka maka a kai mu kuɗin nan gari ka za a ba ne saboda ka ka biya kula dan ɗaukan kuɗi su kai mawa ne saboda ka kai baka shiga wannan ba don haka kowane banki kana iya zuwa ka yi mu'amala ta halal mu'amala ta halal ita ce transfer na kuɗi transfer na kuɗi ka biya kuɗi ne a kai ma kuɗi wani wuri wannan babu laifi kamar ka je tashan mota ne ka ba da wannan kuɗi ga wani direba da Allah in ka je Kano ba ma wani. kaga ka biya shi ladan da zai kai ma wannan kuɗin garin ku saboda ka in ka je banki ka bayar wannan ladan ka ba su mu'amala ce guda ɗaya saboda ka mu'amala na transfer mu'amala ce halattacciya amma mutumin da zai bude harka ta pos shi kuma fa kai larura ce ta sa za ka yi ba da transfer na kudi shi mai bude harkan pos wakilin banki ne mai harka da riba wanda ya wakilci banki da ke harka ta riba ya shiga ayar suratul ma'ida aya ta biyu wala ta'awanu alal ismi wal udwan saboda haka maharamun. saboda kamar bankin ne ya buɗe branch dama ba shi da hanyar da zai buɗe wannan branchin a garinku saboda aka sai aka samu wani ya tafi aka ba shi jihohi saboda aka in yana harka yana wakiltan banki ma'ruf haza wannan tamama yana wakiltan wancan banki saboda aka sai a dubi bankin da yake wakilta wani irin tsarin mu'amala yake shi bankin yana mu'amala na riba ne saboda aka kai kuma a nan shago kana wakiltan wakiltansa ga ya mun yadda za a yi mutum ya kukuta daga tsinuwar manzon Allah Allah ka kare mu ولو كان العمل الذي يتولاه ذلك المسلم في البنك غير ربوي لتوفيره لموظفيه الذين يعملون في الربوية كودا أيكن yi wato bai shafi asali harkan bankin ba kamar misali malamai suna cewa mutum ya samu aiki a banki amma aikin na eh, na abu ne wanda ke bai da alaka ma da kudin ba shi da alaka da kudin to hatta kai ko da gadi idan kana gadi a nan ka gaba baka da harkan kudin amma kuma duk da aka tashi ga tsinuwar manzon Allah don me saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana fassara ayin alqur'ani ayar alqur'ani tace wala ta'awanu alal ismi wal udwan idan ba ka yi gadin bankin ba bankin ba zai samu nutsuwa da zai ci gaba da harkan ba saboda ka ka taimaka ma fasadin da wannan bankin yake aikatawa eh, ibn al-usaymin a cikin fatawa nurun alad darbi a juzu'i na biyu shafi na goma sha shida yace ya juzu lil insan an yata'amala ma shakhsin yata'amalu bir riba amma ta wajen mu'amala in dai bai shafi banki ba fa la wannan ba laifi bai shafi bankin ba kana da shago wani mai harkar riba ya taho da kudinsa kudin da ya samu a riba ya zo zai sai kaya ba za ka ce ba zan sayar ba la wannan mu'amala ka da shi daban ne ta inda muke kuskure kenan wani mai harka ta riba ya ɗauki kuɗi ya samu ainihin riba daga riba na bankuna sai ɗauki kuɗi sai ya zo ya ce malam ga Allah eh, na ga kana ƙoƙarin wa'azi ga kujerar maka daga ce yi ta Allah kana harkar riba ina ruwa na da kuɗinka ka yi kuskure ai iyakar riban a kansa ne lokacin da ya ɗauki wannan dukiya ya baka ka yi ka zama halal gare ka saboda ka mu'amala da wanda ke harka ta riba wannan halal ne a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma harkar riba din ba ita kanta banki da za ta zo ta yi harka da kai idan dai harkar bai shafi riban ba halal ne kai harkar da ita yana cewa masalan ya duba an yaskari min hadar rajulil murabi in ishtara min sil'atan bi saman kana da shago wani mutum bai harkar riba ya taho zai sai kaya wa ya duba an yaskari ba mihu kana iya neman bashi ma a gurin sa wanda ke harka da riba je kace da Allah wani ba ni rage wannan ba laifi bane saboda lokacin da zai baka kuɗin kuɗin ya canza hukunci ba na riba bane wannan mu'amala ce ta halal tsakaninka da shi mu'amalar da za ku yi a ƙarƙashin rance ne wannan rance kuwa babu kuɗin ruwa a kan saboda haka babu haramci a kai fa inna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam babban misali da malamai suke bayarwa shi annabi sallallahu alaihi wa sallam a rayuwarsa yayi mu'amala da yahudawa lokacin da manzon Allah yake garin Madina yana kasuwanci da su yana harka da su ma'a annahum akaluna lis-suhti bayan alkur'an ya tabbatar mana yahudawa masu cin haram ne masu harka da riba ne amma duk da haka manzon Allah yana mu'amalar da su faqad qabila wa sun kawo kyauta manzon Allah ya karba wa qad qabila da'awatan sun gayyace shi manzon Allah ya amsa washtara minku annabi ya kai kaya a wurin su sun dafa abinci aka kawo manzon Allah ya karba ya ci ashe kaga harka idan eh, eh, tsakaninka da ne wato mu'amala ta riba wannan ba haram bane matukar harkar ta ku ta halalci ya gayyace ka ko ya baka kyauta wannan babu laifi za ka karba kana iya da ce wurin sa kana iya saida masa kaya kana iya cin abincin shi wannan haramcin ba zai kaure ya dawo gare ka amma inda a ce dukiyar sata ce ba wannan haramcin zai kaura saboda dukiyar ba ta shi bace dukiyar ba ta shi bace wanda ya tabbatar da wannan dukiya ta sata ce kaga haramun ne ya karbi kyautansa haramun ne ya ciniki da shi haramun ne eh, ya ci abincinsa saboda ya tabbata wannan abincin abincin an yi shi ne da dukiyar mutane ba tashi ba amma wannan halaliyarsa ne illa dai hanyar da ya samu dukiyar ita ce Allah ya haramta saboda haka dan mu'amala da shi wannan ba laifi ba sai mu karanta hadisi na ƙarshe وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما أنكر حديث من عبد الله بن مسعود الله يكار يدرس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا كربو حديث من النبي صلى الله عليه وسلم النبي يجي وتوانا شين حديثي نبي وان ابن حجر يكاو الإسلام بلوغ المرام دن يثبت منا حتى ريبا الله كمان فريد يكاو yace arriba talafatun wa sab'una baba manzo Allah yace ita riba tana da kofofi 73 shi yasa a yau dole mu yi hattara da hanyar kasuwanci zaka samu mutane hatta ta internet sai kutsawa aiki. da an ga wani wata sun bude ga wata harka da zaka samu kuɗi a wata shida ka zama miloniya sai a kutsa Maza Allah ya ce kofofin riba sun kai saba'in da uku sun kai saba'in da uku wannan riwaya guda ke ba duka kofofin nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana su ba saboda haka yasa malaman fiqh suke ta kokari shiro kafa kafafe da shedan ya bude karkashin riba a koye wanda musulmi zai iya fadawa ciki kafa kafa daban-daban manzo Allah bai kirga su gaba ɗaya ba amma ya gaya mana adadin Allah ya karɓi ransa ya faɗi adadin su saboda haka yasa harka ta ciniki take da haɗari kamar zamanin da yan kasuwanmu sun fi tsira akan yan kasuwanmu na domin a zamanin da za ka samu ɗan kasuwa bai wuce in ya yi tafiya mai nisa ya je kano ko ya tafi kurmi ya taro goro nan bai wuce goro abin da zai kawo daga kurmi ko to harkar iyakan nan saboda ka za ka samu harkarsa da wuya haramta shiga sai idan ya ga dama amma a yau musulmi yana tafiya turai ya sayo kayan ya tafi china ya sayo kayan ya je dubai ya sayo kayan yanzu a intanet ma kana iya sayowa kaga harkokin a da mu yahu ne musulmai amma yanzu fa harka ce tsakanin musulmi da kafiri shi ko kafiri bayi da tsoron allah saboda haka babu ruwan shi da halal babu ruwan shi da haram a harkar kasuwancinsa kai idan ka tafi ka gani sai ka ɗauka ba laifi baka sani ba a ce kana ɗebo kanka tsinuwar Allah ne da na manzo saboda haka yasa dole ne mu hatara a mu'amalar mu dan cinikayya a zamanin yanzu fiye da hatara da attajirai suka yi a zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ar-riba salasatun wa na baban ita riba tana da kofofi uku. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aisaruha mafi sauƙi daga cikin kofofin nan laifinsa mislu an yanki harajin ummahu kamar mutum ne ya tara da mahaifiyarsa Allah ka tare mafi sauki in ji manzon Allah a kofofi uku mafi sauƙin laifi daga cikin ƙofofin riba ɗin nan shi da wanda za ka kamanta shi da mutumin da ya tara da mahaifiyarsa wa inna Arbar riba sai manzo Allah ya ce kuma mafi tsananin riba wato inna ashaddar riba shine Arbar riba mafi yawan zunubin riba kaga annabi ya gaya mana mafi kankanta sai manzo Allah ya gaya mana mafi daukaka ya faɗi mafi ɗaukaka da mafi ƙasƙanta sai ka zuji tsakiya wato mafi ainihin tsananin riba ya faɗa mana mafi sauƙin riba haɗarinsa zunubinsa kamar mutum ne tara da mahaifiyarsa sai ya ce wa inna arfar riba mafi wato tsananin riba shine mafi yawansa kamar wannan kalmar ta zuwa cikin alkur'ani tana suratul nahl aya ta biyu. inda Allah ya ce an takuna ummatun hiya arba min ummati ne ake nufi da arba aksara min ummati kaga ya nuna kenan idan aka ce arba riba wato ana nufin ashaddu riba riban da ta fi yawan zunubi shine arba riba irdu rajulin muslim shine mutuncin mutum musulmi idan har ka ci mutuncin mutum musulmi to zunubinka a wurin Allah ya fi kowane irin riba daga cikin nau'ukan riba saba'in da ka ci mutuncin mutum musulmi Allah ka karfafa mana imani ka tozarta mutuncin mutum musulmi wanda a yau musulmi yana kidnafin dan uwa musulmi ba ma mutunci ba ke nan kashe shi ma yana saboda dukiya manzo Allah ya ce ka ci mutuncin musulmi zunubinsa ya tsara kowane irin nau'i na riba daga cikin nau'uka 73 din nan sai ka yi la'akari da cewar wani irin zamani muke ciki a yau Allah ka kare mana imani wanda an waye gari yan uwantakar musulunci ya faɗi wato shine hadarin yawaita kawunan mutinuwar Allah da muke saboda yawan laifukan da muke har ma kimar addini ta fada a wurin mu. saboda haka magana da manzon Allah ya faɗa ina to an jefar da ita idan dai zaka samu dukiya babu ruwanka da sunnar manzon Allah babu ruwanka da abin da Allah ya faɗa cikin alqur'ani ga abin da annabi ya faɗa mutuncin mutum musulmi idan aka tozarta zunubin ya dara kowane irin nau'i na riba guda saba'in da uku a tozarta in an ce mutunci a nan bai ma a cikin sa ba kenan bai idan an kashe musulmi ba Abin da Allah ya faɗa mana kuma aljanna ta haramta ga wannan mutumin har abada wannan duk da mutane ba samu da shi ba Allah ka tare mana imani eh, ibn hajar yake rawahu ibn majah wato ibn majah ya rawaito hadithin mukhtasaran a takaice wato abin da yake nufi da cewa a takaice yana nufin sadaran farko rabin hadisin yana sunan ibn majah rabin hadisin baya sunan ibn majah ya eh, duka idan da ya ce muktafaran ya hada wasu hadisai ne guda biyu ya hada su a wuri guda asali a eh, sunan ibn majah arriba talatatun wa sab'una baban aitaruha mithlu an yankiha ar-rajulu ummuhu iyakan nan iyakan nan shine muktafaran amma idan ka kara ga fa al-imam ya kawo bi tamami gaba dayan sa wato gaba dayan da hadisin ya zo dinnan yana al-mustadrak al-imam al-hakim wa sahahahu kuma al hakim ya inganta shi shi wannan hadisin na Abdullahi ibn Mas'ud ya inganta yana sahih ibn Majah hadisi na 1844 al-imam al-Shawkani al-Intazim Nail al-Awqa a juz'i na biyar shafin 225 yana sharhi game da wannan hadisin al-imam shaukani yace yadullu ala anna ma'siyatar riba wannan hadisin ya nuna mana cewa sako na riba min yana cikin mafi tsananin sako ga Allah tabaraka wa ta'ala me yasa لأن المعصية التي تعديل معصية الربا دومين زنا النبي صلى الله عليه وسلم يا منا ya mana مثال ta inda za mu gane girman wato zunubin riba manzo Allah da yake so ya nuna mana girman zunubin don mu nisanci riba sai ya mana misali da zina ya mana misalin riba da zina sai shi ne alimamu shaukani yake li'annal ma'afiya allati ta'dilu ma'afiyata zina التي هي في غاية الفضاءة والشناعة بمقدار العدد المذكور بل أشد منها idan aka ce riba tana da kofofi saba'in da uku mafi saukin kofofin nan laifinsa yana kamar tarawa da mahaifiya kaga ba wai yana kamar zina kawai ba inda an ce yana kamar zina ne kaga ya nuna cewa zunubin ma yana da girma sai aka kamanta zinan da mahaifiya mutum ya yi zina da mahaifiyarsa na Allah salamata wal afiya لا شك أنها قد تجاوزت تجاوزت الحد في الكفر الإمام الشوكاني يأتي باب مكوى للي ربا موننتا يا wuce duk iyaka da ɗan adam zai yi tunani wato a nan duniya munin riba ya yi tsanani ya wuce ma tunanin wa aka babu minha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kuma abin da ya fi riba ma muni. wato shine istitalatu rajul fi ardi akhihi muslim musulmi ya zamanto ya tuzarta dan uwansa musulmi wali hadha ja'ala ash-shari'u arba riba saboda haka yasa Allah tabaraka wa ta'ala wato ya shar'anta mafi tsananin riba wato ne ya zamanto mutum ya tuzarta dan uwansa musulmi zunubin da ya fi girma ke sai ce ar-rajulu yatakallamu bil kalimati allati la laha zallat wa la tazidu fi malihi wala jahili magana ce kawai kai ka fitar da kalma daga bakinka ka wulakanta wani mutum kalma ce ka faɗa ka tozarta ɗan uwa musulmi fa ya kone ismuhu inda Allah ashadda min ismi man zana sittan wa na zaliya kalma ce ka faɗa kawai ta ɓata ran wani musulmi babu haƙƙi amma zunubin ka a wurin Allah ya fi zunubin zina sau talatin da shida hada ma la yaqulu bi nafsi eh, eh, bi nafsihi al-imam shaukani yace wannan mai hankali ba zai yi shi wato da ba shine a kushe yake addu'a ta'ala yana cewa Allah ka kubutar da mu Allah ka kare mu daga riba ah, wato wannan hadisi muka karanta na Abdullah bin biyu game da shi hadisin Abdullah bin Mas'ud din akwai malaman da suke ganin hadisin bai inganta ba kamar al bai haƙi yana cikinsu amma malamai da yawa suna inganta shi bi majmu'i turuqihi saboda hadisin ya taho ta daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa ba abdullahi bin mas'ud kade ba in ka dubi silsilatu sahiha hadisi na 1871 zaka ga bayani akan hadisin nan wato hadisin yana da ashawahi kasira akwai sahabbai da suka rawaito hadisi irin wannan suna da yawa saboda ka ko da a ce hadisin isnadinsa yana da rauni saboda yawan hada yawan yana gwada cewa hadisin ya inganta akwai eh, kaga nan mun karanta hadisin abdullahi bin wasu sannan akwai hadisin albara'u bin azim shine mutum na biyu hadisin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arriba ibnani wa sittuna baban ita riba tana da kofofi biyu ne kaga anan mun ji saba'in da uku amma a hadisin al-bara bin azib kofofin biyu ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce adalaha mafi kankanta daga cikin kofofin riba misli itiyani rajuli ummuhu kamar mutum ne ya tara da mahaifiyarsa saboda ka hadisin sai ya zama to yana kama da hadisin abdullahi bin mas'ud mutum na uku shine fa'id bin zaidin al-ansari hadisin sa yana al-musnad al-imam ahmad da sunan abi dawud kuma al-imam al-bayhaqi shi kansa ya kawo hadisin ash-shu'abul iman annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna min arba riba al-istiqalatu fi ird al-muslim bighayri haqqin yana daga mafi tsananin riba mutum ya tsananta tozar ta ɗan uwa musulmi ba tare da haƙƙi ba saboda haka ka muzanta musulmi ba ƙaramin laifi ba ne kai kana ganin ba komi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zunubinsa ya fi kowane irin riba girma a wajen Allah tabaraka wa mutum na hudu shine Abdullahi bin Hanzala wanda ake kira gasilul mala'ika hadisin sa yana al-musnad imam Ahmad da al-mu'jam kabir na al-imam tabrani annabi sallallahu alaihi wasallam yace dirham riba ya'kuluhu ar-rajul sule daya na riba da mutum ya ci ka samu riba na sule daya wa huwa ya'lam manzo Allah yake alhali kana sani ba a jahilci ba manzo Allah yake zunubin wannan sule daya din ashaddu min sittin wa salatina zaniyatan ya fi zina sau talatin da shida kuma wannan hadisin isnadin ya inganta yana sassanin sahiha hadisi na dubu da talatin da wato yana da kyau sule ɗaya tak da mutum ya samu ta hanyar riba zunubin wannan sule ɗaya manzo Allah ya ce ya ji wato ya fi tsanani akan zina da wani yayi sau talatin da shida Allah ta kare mutum na biyar shine Anas bin Malik Anas yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana huduba fa zakara riba wa azzama sha'nahu manzo Allah ya yi mana huduba a cikin huduba din sai ya kira al'amarin riba ya girmama al'amarin sai manzo Allah yace inna rajula yasibu min riba a'zamu inda Allah fil khati'a mutum ya samu wani abu ta riba ka ci riba ta riba zunubinka a wajen Allah ya fi girma min sittin wa na zaniyatan yazni harrabi fiye da zina talatin da shida da wani mazinaci ya yi a tara zinan mazinaci sau talatin da shida zunubinsa yana da sauƙi akan riba da mutum ya samu wa inna arba riba irtu rajulil muslim sai manzo Allah yake kuma mafi tsananin riba shine tozarta mutuncin musulmi a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ar-riba sab'una baban riba tana da kofofi 70 hadisin Anas kaga hadisin Abdullah bin Mas'ud 73 idan muka dawo hadisin Al-Bara bin Azib 72 hadisin Anas bin Malik kofofi 70 ahwanu babin minhu allazi ya'ti ummuhu fil islam mafi sauki daga cikin ƙofofin nan saba'in yana kama da wanda ya yi zina da mahaifiyarsa ba kuma yana kafiri ba yana musulmi kaga in kafirai ne ba abin mamaki ba ne saboda kafirci yana iya sa mutum ya yi amma yana musulmi ya yi zina da mahaifiyarsa wa huwa ya kuma ya gane wannan mahaifiyarsa ne wa inna arbar riba kharqul mar'i irda akhihi muslim mafi tsananin riba wato shine mutum ya tozarta mutuncin dan uwansa musulmi wa kharqu irdihi yaqulu fihi ma yakrahu min masawihi idan aka ce tozarta musulmi ka faɗi abu ne wanda yake mutum baya so ko da yana aikatawa ka faɗa a gabansa ka tozarta shi ko da yana aikata wannan abin manzon Allah ya ce al shine an yaqulu fihi ma laysa fihi kage shine ka faɗi abin da mutum bai ma aikata ba abin da mutum ya aikata ka faɗa a gabansa ka to zarta shi ko da ya aikata manzo Allah yake zunubinka wato ya fi kowane nau'i na riba girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala mutum na shida shine Abdullah bin Salam abdullahi bin salam da yana cikin banu isra'il yana cikin yahudawa allah ya nufin shi da karban addinin musulunci saboda haka yake cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma akwai hadisin da ya ruwaito ad-dirhamu yusibuhu ar-rajulu min ar-riba a'zamu inda Allah min salatatin wa salatin zaniya yazniha fil islam wato sulai dai da mutum ya samu ta hanya riba zunubin girman sa a wajen Allah ya fi da na 36 da aka yi mutum yana cikin musulunci ba yana kafirci ba Hadisinsa yana shu'abul iman na al-imam al-bayhaqi mutum na bakwai shine abdullah ibn abbas annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna inna riba nayyifun wa sab'una baban riba tana da kofofi saba'in da doriya abdullah ibn abbas bai faɗi adadin da yake sama da saba'in din ba yace nayyifun nayyifun wa sab'una baban riba tana da kofofi saba'in da doriya ahwanu kunna baban min riba kofar da ta fi sauki mislu an man ata ummuhu fil islam yana kamar wanda ya tara da mahaifiyarsa yana musulmi wa dirhamu riba ashadd min 35 zaniya sulai ɗaya da aka samu ta hanyar riba ya fi zina da aka yi sau 35 a hadisin abdullahi bin mas'ud mai kuma 36 da ya kawo a hadisin wasu sahabbai wa ashaddu riba wa arfar riba wa akhbathu riba manzo Allah ya ce mafi tsananin riba mafi yawan zunubi a cikin kofofin riba mafi kazanta daga cikin nau'ukan riba intihaku irdil muslim wa intihaku hurmati ne mutum ya tozarta mutuncin musulmi wato ya ci mutuncinsa wannan shi ne zunubin da yake mafi girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala sahabin takwas shi ne sa'id bin usman tabi'i ne ya rawaito hadisin eh, sahabi manzo Allah sayyidina Usman bin Affan Allah ya kare ya tsaka gare shi sayyidina Usman yace ar-riba sab'una baban riba tana da kofofi 70 ahwaluha mafi sauki mislu nikahi ar-rajuli ummuhu kamar mutum ya tara da mahaifiyarsa sannan akwai ah, mutum na tabbas shine sayyidina Ali bin Abi Talib mutum na ah, na tara sayyidina Ali shi ma ya rubuta hadisi daga manzon Allah manzon Allah yake la dirhamu riba ashaddu inda Allah ta'ala min 36 eh, zaniya sannan mutum da goma shi shine Abdullah bin Umar shi ma ya kawo hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake الربا اثنان وسبعون بابا riba tana da kofofi 72 ai tarba bin fiha mafi saukin kofa daga cikin kofofin riba akfa min dabibi zarri al safai mafi saukin kofar ba a iya gane ta kamar yadda ba ka iya gane rarrafan kiyashi akan bakin dutse a cikin dare misali da daddare ya zama so daren nan akwai duhu sannan a samu bakin dutse a samu kiyashi yana tafiya a kansa za ka iya gane hanyar sa mazalla Allah ce to mafi saukin ma ba a iya gane shi don haka har hattara game da kasuwanci yake zama wajibi sannan akwai hadisin Aisha Allah ya kare ya gare ta tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa habban shi ayyur riba arba inda Allah ya musu tambaya wace riba ce ta fi girma a wurin Allah sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arba riba inda Allah istihlalu irdi imri'in muslimin mafi girman riba a wajen Allah shine ka halatta tozarta mutum musulmi sai manzo Allah ya karanta ayan nan والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا akwai hadisin abu huraira wanda shi ma ya rawaito hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace arriba sabuna baban ahwanuha inda Allah azza wa jalla kallazi yankihu umma akwai hadisin al-aswad bin wahb ya ruwaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce masa ala unabbiuka billadhi asa ayni yanfa'uka Allah bihi kana so in gaya maka abinda Allah zai amfanar da kai in ka rike sai ya ce bala bi abi wa ummi ya rasulullah ina so ka gaya ni allimni mimma allamaka Allah ta'ala ka karantar da ni abinda Allah ya sanar da kai kala sai manzo Allah ya ce inna adna riba itlu sab'ina huba mafi kankantar riba zunubinsa yana daidai da zunubai guda saba'in adnaha fajra mafi ƙanƙanta cikin waɗannan saba'in din ibtija'ur rajuli ma'a ummi ne mutum ya tara da mahaifiyarsa wa inna arbar riba iktibatul mar'i bi a fihin almuslim mafi wato tsananin riba shine mutum ya zamanto ya shiga ainihin mutuncin musulmi ya tato shi to wannan hadisi kaga yana da riwayoyi daban-daban wanda sahabbai sun kai mutum goma sha hudu waɗanda suka ruwaito su don haka yasa malamai da yawa suke inganta wannan hadisin da shi ibn hajar ya kawo daga cikin waɗanda suka inganta shi kansa ibn hajar ya inganta saboda tabbatar da abin da al'imabun ya faɗa a nan kamar yana nuna shi ma ya inganta wannan hadisin haka nan akwai alhafizul hafizul iraqi wanda bayaninsa ya zo cikin faidul kadir a cikin shafi na hamsin sannan akwai al'imamu busiri mai sharhin sunan ibn majah mai suna misbahu tujaja yana cikin shafi na talatin da hudu da kuma al'imamu suyuti wanda shi ma bayaninsa ya zo cikin faidul kadir a cikin shafi na eh, hamsin akwai ibn hajar shi kanta da al-imam sakawi al-imam zabili akwai kuma muhammad nasiruddin al-albani wanda yi magana a littafansa da yawa kamar irwaul galil kamar silsilatul ahadith sahiha wanda inda zaka daini dalilai da suke nuna cewa riba hadarin ta yana da girma babu shakka babu hadisin da ya fi tsoratarwa kamar hadisin abdullahi bin masud waɗannan hadisai guda biyu suna tabbatar mana hatsarin riba ga rayuwar musulmi in ka la'akari da su za ka gane me ya matsayin riba me ya kamata musulmi ya yi ya yi ƙoƙari ya nisanci riba gwargwadon iyawanka Allah ka samu iya kuma Allah ka gafarta mana kuskure Allah ka ba mu ladan abin da muka faɗa daidai اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أكتم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك